أشد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين idan ba ku gyara wannan ƙara ba ba za ta bar mu yi karatun ba ku daidaita ta a samu mai kula da ita sai gyara ta yawwa to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin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 barakatu dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka ta'ala madaukakin sarki wanda ya girmama mu ya kimanta mu ya darashta mu ya ba mu lafiya ya ba mu imani ya ba mu lokaci ya ara mana numfashi ga ma wannan masallaci babban masallaci na juma'a a wannan gari na gwado-gwado a ramar hukumar jama'a a jihar kaduna a kamar yadda jiya mun gabatar da wa'azi a garin kafancan yau kuma gamu a wannan gari na gwado-gwado muna fatan Allah ya sa albarka cikin duk abin da za mu tattauna kuma Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu dacewa wannan ita ce mu ta farko a wannan gari a ƙarƙashin jagoranci da kuma gayyata ta mai girma lifidi na a wannan masarauta ta jama'a a garin kafancan Allah ya saka masa alkhairi Allah ya yalwata arzikinsa ya ba shi lada kuma Allah ya sa shi cikin mizanin kyawawan ayyukansa yan uwa musulmi ina so ne amfani da wannan dama na yi mana magana akan ni'imar musulunci da kuma samun aƙida ta musulunci ingantacciya ku sani cewa babu wani addini karɓaɓɓe amintacce yardajje a wajen Allah tabaraka wa ta'ala in ba addinin musulunci ba duk wani addini da wani zai yi duk wata ibada da wani zai yi duk abin da mutum zai yi inda yana so Allah ya yarda da shi Allah ya karɓe shi ya taimake shi a nan duniya ya samu rahamarsa a lahira to sai ya yi addinin musulunci kuma ya yi shi daidai irin yadda Allah yake so a yi ba irin yadda shi yake so ya yi ba Allah ya ce addini a wajensa shine musulunci mai Allah ya ce malam إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الله يشي للي الدين كرببي إن الدين عند الله الإسلام الدين عند الله إيه ددشي addinin da Allah yake karɓa shine addinin da yake da suna al-islam al-islam waɗanda aka ba wa littafi ba su samu saɓani ba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ko a wata ayar ma ja min ba'di ma ilm sai bayan Allah ya kawo musu ilimi Allah ya turo annabawa suka faɗakar da su suka san gaskiya amma suka yi taurin kai suka ƙi su bi gaskiyar saboda zalunci da ke tsakaninsu bagayen bainahu Allah ya ce duk wanda ya kafircewa ayin Allah man yakfur bi ayatillah duk wanda aka karanta masa ayoyin Allah aka yi masa sharhi da bayani na dokokin Allah akan musulunci ya ƙi ya bi musuluncin daidai yana cikin musuluncin ya ƙi ya yi mai kyau ko kuma yana wajen musuluncin ya ƙi ya shiga to ana shaida masa fa Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi ne za a mutu kuma za a je gaban Allah a tsaya kuma zai yi hisabi da gaggawa dan aljanna ya kai shi aljanna dan wuta kuma ya kai shi wuta Allah ka raba mu da wuta addinin musulunci shine addinin da ya fitar da mutane daga bautar gunki ya dawo da su bautar Allah bautar itace wasu suna bautawa ruwa wasu suna bautawa rana wasu suna bautawa wata suna musu sujjada Allah ya ce la tasjudu shamsi wala lilqamar لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون إن دي الله كيكي بوتاوا ثم باكد علاقة بوتارانا كيما تسجدنا كو بوتاوتا kai masu sujada ko dutse ko ɗan adam ko itace ko hayaƙi ko wuta ko ruwa ko iska duk wanda ya bautawa wani daga cikin wannan abin da aka ambata da wanda ma ba ambata ba Allah ba to hakika ya zama mushirki kuma ya zama kafiri da ka ji a ranka cewa bautan nan da kake yi wa Allah kake yi wa shi shi kadai Allah ya jarabi wasu mutane ba san Allah ba sai suka kama wani Allah yanzu ruwa din nan da kuke gani akwai wanda yake bauta mai kawai ya je ya zauna ya ta roƙon ruwa ya bashi arziki ya bashi ci ya bashi sha ya bashi kaza ruwa akwai mai bautawa rana in za ta fito sai ya je ya tsaya yana kallanta yana roƙonta akwai mai yi wa wata bauta akwai wanda yake zuwa ya sassaki itace gunki idol ya sa shi a gaba ya bauta masa ya roƙe shi akwai mai bautar dutse wannan duwatsun da suke kewaye da ku a wannan garin gwado-gwado to akwai wadda a duniya su duwatsun suke bautawa su a wajensu waɗannan su ne allolinsu akwai mai bautawa saniya a cikin mutanen india akwai wanda bujimi dai da ka sani saniya da ka sani akwai wanda shi wannan Allah ne a wajensu. da haka a wajensu ba a yanka wannan bujimi za ga bujimi ato ya fi ka shekaru ya girma ya girma ga nama a titi malam amma ba a iya ci saboda su a wajensu Allah ne ba za su yanka Allah ba amma fa Allah nan aka dauki wuka aka danna mai yankuwa zai tas kaga ba basira ba hankali yaya Allah zai bari a yanka shi to kaga wannan ni'ima ce da Allah ya bamu mu musulmi muka wayi gari ga musulunci shi kadai aka yadda mu yi a matsayin addini ba yanda za mutum ya je tsuguna yana musulmi yana roƙon wani itace ko wani gunki a'a to ku rike wannan babban ni'ima ce da Allah ya tsamo ka daga bauta wa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ka zo kana bauta Allah shi shi kaɗai tabaraka wa ta'ala sai kai masa godiya kuma ka tsare aƙidarka manzo Allah ya zo ya tarar da mutane suna cikin jahiliya babu musulunci ya zo musu musulunci ya sha wahala kwarai da gaske a lokacin da yake da'awa yana kiran su zuwa ga bauta Allah shi shi kadai yace kowa a bari in ba Allah ba kowa ka sake kowa ka kama Allah wai suke ce da shi wai aja'ala al-alihata ilahan wahida أجعل wahida, إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب الله الله ce سنة cewa النبي wai yanzu wannan mutumin duk allolin da muke bauta musu da mai yin rana da mai yin gunki da mai yin wata da mai bautawa itace da mai bautawa ruwa da mai bautawa wane ne a ja'ala alihata ilahan wahida yanzu wannan wannan wannan mutumi ya zo ya mai da duk abin bautan ne ya zama kwaya ɗaya Allah kawai za a bawa dama a bauta mashi kai lalle wannan abin mamaki ne yayi ta buga musu misali cewa waɗanda kuke kira ba Allah din nan ba ba sa iya komai fa in zaka kira itace ba zai baka arziki ba ba zai baka lafiya ba ba zai baka mulki ba ba zai baka sarauta ba Ba zai مكتشيو maka ciwo ko لا يسمعوا دعاءكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله يجي انت دعوهم لا يسمعوا دعاكم ودنا وندو كي كرا با الله با بذاسي أبن دو كي روكانسو لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم كي والله إما سنجي براسي أمسا كودا على يسكي ما سريني كوكبو تامسو wannan ayar in layis la yasma'u du'a'akum ba sa ji matattunsu su ba sa ji rayayyun su waɗanda suke gumaka itatuwa ba sa ji dutse baya ji to kaddara ma masu jin dabba ne ka ɗauka tana ji tana raye ko mutum ne yana ji yana raye walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum Allah ya shiran tashin kiyama waɗannan abin da ko ba Allah ba sai sun kafurce sai sun butulci muku akan shirkar da kuke yi da su Allah ya ambaci bautar wani Allah kiran wani Allah da sunan shirka ba mai baka labari irin Allah tabaraka wa ta'ala wala yunabbi'uka mislu khabir kaga nan Allah ya nuna mana duk wani wanda zaka kira ba shi ba kowaye wallahi ba zai iya maka komai ba إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا إن الذين تعبدون إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز waɗanda kuke kira ba Allah ba ko ƙuda ba za su iya halitta ba duba ƙuda da ƙarancin halitta irin na ƙuda lan yakhluqu dhubaban ƙuda sauro kiyashi cinnaka duk wani ƙwaro da ka sani da karancin halittarsa duk wanda zaka bauta ba Allah ba wallahi bai sai halice shi ba da kuda zai zo kana shan mangoro ko kana shan wani abu ya fusgi wani abin da kake sha ya tashi ya ruga da gudu wallahi baka saka bi shi ka karba ba zaka bi kuda ne yayi can haka kace bari bi shi sai na kwato mangoron da ya sha mu da za ku yi tarayya duk mutanen gwado-gwado gaba daya wani kuda ya fusgi mangoron wani ce bari wallahi sai mun bi shi daga nan har kabancan har kaduna za ku iya la yasanqiduhu min da wanda ake neman a karɓa a wajensa da wanda yake bi yana neman at-talib wal maqlub duk masu rauni ne Allah ce ma qadarullah haqa qadri mutane ba su girmama Allah haƙiƙanin girmama shi ba ba san girman Allah ba wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة نعم. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله يجب سجرم الله حقيقة نجرم ما شبه da kun girmama shi hakikanin girmamawa da ba ku yi masa abin da kuka yi masa ba na hada shi da wani Allah wal ardu jami'an qabdatu yawm al qiyama gaba ɗaya ƙasa duka a ƙarƙashin damƙar Allah take samawati matwiyatun bi yamini sama kuma gaba ɗaya Allah zai naɗe ta da daman shi duk samman nan gaba ɗaya a ƙarƙashin damƙa da riƙon Allah daman Allah zai riƙe su ‘yan uwana Allah yana da girma girman da ya fi ƙarfin abauta masa abauta wani tare da shi wannan ita ce gaba ta farko da sunan shimfiɗa da nake so na yi ‘yan uwa musulmi idan kun fahimci wannan to wa ya kamata mu bautawa wa ya kamata mu yi addini dan shi sai Allah shi shi kadai tabaraka wa ta'ala da aka samun aqida ingantacciya al-aqidatu as-sahihatu aqida ingantacciya sahihiya hiya aslud dini wa asasul milla shine asalin addini kuma wannan hanya ta mu gaba ɗaya ta musulunci ta ginu ne akan wannan bayani da na muku na tauhidi da kadaita Allah tabaraka wa ta'ala da bauta ba wani dutse ba wani itace ba wani dan adam ba wani mutum ba wani aljani babu babu babu babu babu ba wani wanda ya isa abota masa ya bada dan adam bukatun shi in ba Allah ba daga duk wanda ya kuskure yana bauta wani ba Allah ba wallahi yayi asara ya kuma taɓe kuma bai ci sa zuwa duniya ba da haka wannan addinin naku ku rike shi gam-gam kada ku rabu da shi wala tamutunna يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaga Allah cewa ya da kai imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa sako na ƙarshe kar wani ya bari ya mutu face yana musulmi wannan addinin na musulunci kakka bari ka mutu ba kana musulmi ba duk abinda zai je ya raba ka da wannan addinin kakka rabu da shi kakka haɗu da shi duk wanda ya kai ka karabu da musulunci kayi babbar asara wala tamutunna illa wa antum muslimun duk annabawan Allah gaba ɗaya musulmi ne kowane annabi da ka sani a cikin annabawan Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda ba musulmi ba kuma za ga suna kira ne akan wannan tauhidin kadaita Allah din nan tabaraka wa ta'ala tun daga kan annabi Ibrahim da Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari wa tilka hujjatuna آتيناها إبراهيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء نعم إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون الله. وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس نعم. كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا نعم. وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم آبائهم وإخوانهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم نعم. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم الله كريم kun ji annabawa da aka jero muku duka waɗannan gaba ɗaya musulmi ne duka وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم na قومه نرفع درجات من نشاء الله يقول منا أوكك درجة وانا مكقداما با من يمتاني الدنيا إلى النبوة الله ba masu matsayi da ɗaukaka a wajen Allah in ba annabawa ba shi yasa aka ce mu yi koyi da su mu bi su inna rabbaka hakimun alim sai yazo yana magana akan abul anbiya baban annabawa shine annabi ibrahim dama ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai fara magana akan ƴaƴan shi da ba shi wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan hadaina sai zo kan nuh wa nuhan hadaina min qabl shi ma ya ce wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa kadhalika najzil muhsinin sai ce wa zakariya da yahaya da isa jesus kenan wa zakariya wa yahaya wa isa sai wa ha wa ilyas wa yunus wa luta duk wani annabawa ne wa kullan faddalna alal alamin sai ce wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum da daga iyayensu da zurriyarsu da ƴan uwansu mun zaɓe su wa muka shiryar da su zuwa ga wannan musulunci ila siratul ila siratul mustaqim zuwa ga hanya mai kakkiya tacciya kaga ashe waɗannan annabawa duka gaba ɗaya Allah ya zaɓe su kuma ya ba su addini wanda yake na musulunci shi yanda Allah ya so tabaraka wa ta'ala bayi su imani su masa da'a su shiga aljanna to amma me ya faru an caccanja addinin waɗannan annabawan ne wasu sun bi Muhammadu sun canja addinin Muhammadu kamar yadda wasu sun bi Isa sun canja addinin Annabi Isa wasu sun bi Musa sun canja addinin Annabi Musa din wasu sun bi Dawud sun canja Annabi Dawud addinin Annabi Dawud wasu ma kuma su imani ma da annabawan ba gaba ɗaya wannan su ne ake cewa kafirai da mushirikai waɗanda su kuma bautar gunki suke su ba ruwansu da waɗannan annabawan gaba ɗaya gumaka suke bautawa da haka musulunci jama'a babu addinin da ya zama gata gare mu gata ga wannan al'umma irin addinin musulunci addinin islama sannan ku sani cewa dukkan al'aqwal wal a'mal maganganu da ayyuka gaba ɗaya Allah yana karɓan su ne idan ƙidar mutum ƙudurin mutum ya zama ingantacce mai kyau ba a karɓan sallah in baka da aƙida mai kyau ba a karɓan azumi in baka da aƙida mai kyau ba a karɓan zakkarka in baka da aƙida mai kyau ba a karɓan sadakarka idan baka da aƙida mai kyau baka da tauhidi baka da ƙuduri mai kyau Allah ce wa man yakfur bil imani faqad habita amalu ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يكفر بالإيمان وان دي كفر شو إيماني شيني وانا عقيدة نمكي فرا دو وان دي كفر شو وانا عقيدة دو وان دي كفر شو توهيدي دو وان دي كفر شو دعوة دواء ذن النباوة فقد حبط عمله me kafircewa aljuhud kin imani kin yadda inkari ka musanta to aikin ka ya rushe gaba daya ko ka zo aikaci kana aikata sabanin abin da annabawan nan suka zo da shi kuma a lahira kana cikin waɗanda suka yi hasara ga baki daya wannan aƙidar wannan tauhidin wannan addinin wannan imani dole ne mu rayu da shi a bacci mun farka muna kan hanya muna tafiya muna kasuwa muna gona muna gurin aiki muna ina ne dole muna da wannan kudirin yana tattare da mu kuma muna duba me yace mu yi me yace kar mu walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين دام الله يرجع يا فتا يتشي ناي وحي زوا قريكا دكما وطن دسكي كاكون كي يا محمد لئن أشركت انهر كي شركا لئن أشركت الله كي الخطاب للنبي والمراد به أمته da annabi ake magana amma ana nufin al'ummarsa ne duk wanda ya shirka a cikin duk wanda ya bautar gunki a cikin ku duk wanda ya bauta wani Allah a cikin duk wanda ya ki yin imani da Allah a cikin ya shirka to Allah ya lalata aikin shi Allah ba zai karba aikin shi ba kuma wala takunanna min al-khasirina za ka kasance cikin masu hasara kai mai wannan aiki na shirka Allah kiyaye ya kun ga duk ana ta nuna mana wannan shine hirasatu tauhid bawa tauhidi kariya bawa tauhidi wato shinge da tsare shi kada mutum yayi abin da zai rugurguza imaninsa wanda da ƙarshe za mu yi bayanin waɗannan abubuwan da suke suna rusa imani suna rusa gida. shi wannan imani da Allah da imani da manzan Allah da imani da littattafan Allah da imani da mala'ikun Allah da imani da ƙaddara mai kyau ko mara kyau mai daɗi ko mara daɗi da imani da ranar tashin alƙiyama waɗannan imani imani guda shida su ne addinin kuma Allah ya halicci duk halittar duniya ne gaba ɗaya don su tabbatar da waɗannan imani da abubuwan nan da na ambata muku idan sun yi wannan imanin sai su yi mai sai su yi bauta da haka Allah ce ma khalaqtul jinna وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Allah ya da mutane da aljanu gabaki ɗaya ba wani abu da yasa na halice su fa sai dan su min bauta da ka ganka yanzu a duniya a zube Allah ya yi ka ne dan kai masa bauta kurin Allah ce ma uridu minhum min rizq bana buƙatar arziki a wajen bayi Allah baya bukatar arziki da kuɗi a wajen aljanu ko wajen mutane ko wajen halittarsa gaba ɗaya wa ma uridu an tsaimon. Allah ce na bukatar su ciyar da ni Allah baya bukatar komai a wajen ku sai ce inna Allah huwar razzaqu dhul quwwati matin Allah shine mai azurtawa ma'abucin karfi tabaraka wa ta'ala dan haka duk wanda ya mai kyau wa kansa man amila salihan من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد duk wanda ya aiki mai kyau fali nafsi yayi wa kanshi ne idan kayi aiki mai kyau kayi wa kanka karka taba tsammanin Allah kai wa alfarma dan ka zama musulmi kar ka taɓa tsammanin Allah kai wa alfarma don ka zama mai imani wa man asa'a fa alaiha wanda ya munanta yayi wa kansa kuma ubangiji bai zama mai zaluntan bayan shi ba wa ma rabbuka bi zallamin lil abid in ahsantum أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا الله أكبر الله من نساء القرآن إن أحسنتم إن كنتم تتأحسنتم لأنفسكم wallahi wa kawo kanku kyautata wa in asatum in kuka munanta kun yi wa kanku zaka gane wannan ranar da ka mutu aka tona rami aka binne ka aka sa maka ƙasa aka danne ka aka juya aka tafi aka bakka mai mata ya tafi wajen matarsa mai kasuwa ya tafi wajen kasuwarsa mai aiki ya tafi wajen aikinsa aka barka kai kai ɗaya a cikin wannan rami ranar za ka gane kayi aiki mai kyau dan kanka ko kai mummuna dan kanka wa in asatun falaha wani baya daukan laifin wani bayan da za a yi zaidu ya dauki laifin amru ko amru ya dauki laifin zaidu ko binta ta dauki laifin maryam ko maryam ta dauki laifin kande ko uba ya dauki laifin ɗansa ko ɗa ya dauki laifin uba a'a oh, oh. fali anfusikum wa in asatun falaha da haka ku sani cewa ba alfarma kuka yi wa Allah ba yayin da aka ce ku imani da Allah ba wata kyautatawa ne kuka yi kuna ganin kun yi wa Allah wani abu hadda za ku yi masa gori dan an ce ku imani da shi ba كوا ياي قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا inna Allah ghafurur rahim shikenan Allah ya faɗa in kun yi wa Allah da manzansa da'a Allah ba zai tauye muku komai ba a cikin aikin ku duk wanda ya sallah guda ɗari wallahi zai tarar da guda ɗarin nan a cikin littafinsa duk wanda ya kaza guda kaza wallahi zai tarar da abin da yayi Allah baya tauye wa bawa aikinsa duk wanda ya bada sadaka sai ya ga wannan sadakar da ya bayar a littafinsa komi ka aikata zaka zo ka yi bayani Allah baya wa kowa abin da ya aikata da kanka a gaban Allah zaka karanta abin da kai mai kyau da mara kyau ikra kitabak اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله يجي اقرأ كتابك هو ندم أدم لا أتشير الشيء كرنت للتافنسا كرنت للتافن كيوى كنك دكنك حسابي kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kai wa kanka isabi kai zaka ce kai dan wuta ne ko kai dan aljanna ne wallahi kana karanta abin da kai zaka yi bayani kaga mutum yana karantawa na je sallah na yi sallar nafila na karanta qur'ani na yi sadaka rana kaza na sada zumunci na taimaki mahaifina na taimaki al'umma na yi kaza na yi kaza duk alheri zai ta Ga gashi a rubuce malam da rana da lokaci da wuri ya sha giya ya yi sata ya bi mata ya yi zina ya yi luwaɗi ya yi zalunci ya yi ta'addanci ya kashe mutane ya yi shirka ya aikata bid'a ya yi tsafi ya yi bugun ƙasa ya yi kaza ya yi yaudara ya cuci mutane ya ci kudin al'umma ba tare da haƙƙi ba wallahi duk abin da kai za ka yi ta faɗa kana maimaitawa kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba duk wanda ya shiryu man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wallahi ya shiryu don kansa wa man asaa wanda ya munanta wa man dalla fa inna ma dillu alaiha wanda ya bata shi ma dai don kansa ya bata kuma ba wani wanda yake daukan nauyin wani Allah ce ba mai wa kowa azaba sai mun turo masa da manzo ya kafa masa hujja ya ku mutanen gwado-gwado dokar Allah ta sauka a kanku da'awar Allah ta isa gare ku an isan muku da saƙon Allah ku yi imani da Allah ku kyautata aƙidar ku ku bauta wa Allah shi shi kadai ba wanda ya isa ciyar da kai ba wanda ya isa shayar da kai ba wanda ya isa maka komai wallahi in ba Allah ba Bunne-bunne. tsafe-tsafe danne-danne surkulle soki burutsu wallahi ba zai kai ka ko ina ba ka kama Allah ka huta ciwo in ya same ka wallahi Allah ne yake warkar da kai Malami annabi Ibrahim yake faɗa cewa in ya rashin lafiya shi Allah yake warkar da shi وإذا مرضت فهو يشفين وإذا, وإذا مرضت فهو يشفين نعم. والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين الله تبارك وتعالى يكي بياني أحرشا النبنسا cewa duk ciwo na duniya idan ka gan shi ba wanda ya dora ma in ba Allah ba ina wanda yake cewa ba ma shiri da wane ya mun sammu ya mun tsafi ya dora mun cuta wallahi ba wanda ya sai dora ma ciwo in ba Allah ba sai dai wane ya kulle kullansa da yaddar Allah da amintuwar Allah abin ya same ka kaddara amma shi dan adam a karan kansa bai isa ya dora maka ciwo ba kuma in kai rashin lafiya waye mai warkarwa Allah yamsaska Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu haka wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ne faɗa in wani abu na cuta ya same ka ba wanda ya yayi maka in ba Allah ba kaga shine ma'anar wa idza maritu fa huwa yashfin namun qur'ani yufassiru ba'dahu ba'dha idan alheri ya same ka dukiya arziki mulki ya'ya wadata lafiya duk abin da ka sani na alheri ne in ya same ka Allah mai iko ne baka sama da haka da haka in kaga ka samu ko ka wadatu ko ka yalwatu kada wani ya ce shine ya baka wanda zai ce shi ne ya bakan aida ya wa kansa idan kura tana maganin zawo sai ta yi wa kanta da aka duk wanda ya samu arziki ko mulki ko sarauta ya ji cewa Allah ne ya shi ya bashi yace kuma shi nake tsammani wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm din shi nake fatan ya yafe mun laifi laifina kuskure na kaji annabin Allah yana cewa Allah ya yafe mai laifinsa kuskurensa ranar tashi alkiyama ya Allah ka bani hukunci ka bani annabta ka bani fasaha ka tayar da ni cikin salihan bayi da ka imani da Allah shine jirgin tsira ka yadda da Allah tabaraka wa ta'ala muwazu ibn jabal Allah ya yarda da shi ya ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace haqqun ala Allah hakki ne akan Allah tabaraka wa ta'ala akan bayinsa su bauta masa an ya abuduhu wa la yushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku shirka da kowa hakkin Allah ne akan ku dolan dolan ku ne ku yi wa Allah bauta kada ku yi shirka da shi da kowa sannan kuma kuna da haƙƙi akan Allah in kun masa bauta ba shirka ba zai azaba wa kowa ba to menene shirka ita ce hada Allah da wani wajen bauta kana nema wajen Allah kana nema wajen wani Allah ka kasa yadda cewa Allah kaɗai ke bada mulki kana neman mulki duk hankalinka ya tashi kana nema a hannun bokaye kana neman mulki da sarauta a hannun matsafa kaki ka je ka ce malamai su maka addu'a Allah ya tabbatar maka dan shine qulillahumma قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa duk wanda yake neman mulki ya ƙi yadda cewa Allah shi ke ba da mulki a gyara mana wannan abu duk wanda yake neman mulki ya ƙi yadda cewa Allah shi kaɗai ke ba da mulki ya yi asara duk wanda ya je wajen bokaye don su tabbatar masa da wata kujera da yake nema ya yi asara duk wanda yake tunanin wasu 'yan adam su ke iya bashi mulki ya yi asara qulillahumma malikal mulk wannan tauhidi ne Allah shine mamallakin mulki total mulka man tasha kana bada mulki ga wanda kaga dama wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadika alkhair Allah shike daga wanda ya ga dama Allah shike saukar da wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama ya ba wanda ya ga dama mulki ya kuma hana wanda ya ga dama mulki biyadikal khair ya Allah alheri gaba ɗaya a kai, yake Allah ka ba mu alheri innaka ala kulli shay'in qadir lalle Allah kai mai iko ne akan komai da kowa Allah shine yake shigar da dare cikin rana ya shigar da rana cikin dare tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil Allah shi ke fitar da matacce daga rayayye ko rayayye daga matacce tukhrijul hayya min almayyiti wa tukhrijul mayyita min alhayyi Allah shi ke arzuta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab zai yi ta baka ba tare da yana irgawa ba zai iya baka aljanna ba tare da ya maka hisabi ba duka wannan aikin Allah ne yana daga cikin imani da Allah da muke magana kai imani ba wanda ke bada mulki sai Allah muna magana akan shirka to yayin da mutum ya miƙa ɗama'i tsammani na mulki da sarauta da zai iya samu yana ganin mutane ne za su iya matsa to ya tashi daga aiki da ku daina binne-binne don ku samu mulki ku daina kashe-kashen rayuka don ku samu mulki za ka kakkashe mutanen da duk za ka kashe in za ka kashe mutanen garinku gaba ɗaya wallahi idan Allah bai yadda za ka yi mulki ba ba za ka taɓa yi ba ka daina ɓata lokaci wasu ana ba su tsafi ko a hanyar da za su samu mulkin sai sun zubar da jinin mutane duk lokacin da za a yi zaɓe duk lokacin da za a samu canjin kujera sai yan uwanmu sun rasa rayukansu me haka me ya zubar da jini da samun mulki yanzu kai zaka ji daɗi a ce mulkin ka kafin ka same shi da aka kashe mutane ko wani ya dame ka wai ka sa a kashe shi wannan wanin da ya dame ka bai sai hana ka mulkin da Allah ya rubuta za ka samu ba da haka ba sai ka kashe shi ba sun dame mu za mu kashe su in ka kakkashe waɗannan mutanen da kake kashewan su zaka zo ka mulka alfarmar su da albarkacin su kake hawa wannan kujera ake maka jiniya ake ɗaukan hotonka ake cewa kai wane ne da ba mutane aljanu ne ba wanda zaka mulka babu hankali a cikin mai mulki da zai rinka sa ko mai neman mulki da zai sa ana kashe ɗan adam saboda neman biyan buƙatarsa ba hankali ba tunani a ciki ko wanda yake kan mulkin dan mulkin ya tabbata ya kashe wancan ya sa a kashe wannan ya kashe wannan ya sa a kashe wannan wani a jefa shi a ruwa wani a kashe shi wani a kona shi wani a harbe shi wani a tura da daddare a ce yan fashi ne suka kashe shi wani a yi kaza wallahi ba sai kai wannan ba Allah ne yake bada mulki da wajen Allah ka nema da tauhidi da yafi maka sauki da haka muna kira ga masu neman mulki da sarauta ku daina kashe mutane dan ku tabbatar da mulkin ku da sarautar ku wallahi kashe dan adam ba shine solution ba ba shine zai baka waraka ka samu biyan bukata abun da kake nema ba tsafi tsafi yin imani da Allah yana kore su tsafi duk wanda ya imani da Allah to baya tsafi kafirci ne tsafi binne binne kaga an binne jaki da ransa malam kai a sa wani ya je daji ya tona rami iya tsawon jaki malam wai wannan tsafi ne aka bayar za a yi jaki me maka a tura shi bawan Allah a yi ta tura mai ƙasa tun yana motsi yana ɗaga kai wallahi shi ke zance ya ƙare akwai wanda suke ɗaukan ƙananan dabbobi suna binnewa don saboda tsafi da neman dukiya ko neman kudi ko neman mulki ko sarauta mutum ya ɗauki zakara mai rai ya tona rami ya binne zakara ko ya binne kaza ko a ɗauko rago a yanka shi ta ƙeya ba ta wuya ba fa aljanin cewa ya ta ƙeya yake so a yanka shi kuma a kawo wa mutane su ci wani kuma ɗan adam ake yanka masa a tsiyayi jinin ɗan adam ɗin a mai tsafi da shi a yanka mutum yankan rago a tsiyaye jininsa ko ɗaya ba zai ɗiga a ƙasa ba sai a ɗauka a kai wa mai neman wannan mulki ko sarauta ko kuɗi ya je shanye a ce tun da ka sha ɗan adam ka gama da ɗan adam da yawa za ka ji wani ya bata an neme shi ba samu ba tuntunin sun yanka shi sun cinye naman sun shanye jinin shi wani waka yake so wai yana so ya karɓu a so waƙarsa waƙa fa waƙa sai a ce ai ba za ka samu nasarar karbuwa a duniya a wakar ka ba sai an kashe dan adam an yanko sa an dafa an baka an maka farfesun makogoran mutane ka cika shanye to makogoran ka zai bude duk inda kai waka sai an ji ka a duniya haka ake yi jama'a duka waɗannan abubuwa ne da suka rushe musulunci suka rushe shari'a suka rushe tauhidi tsafe-tsafe binne-binne duba mutane yau sun mai da harkar duba neman kuɗi wani ma za ga ma yana da aƙida kamar mai aƙida ne amma yana duba yana tsafi za ka yi tafiya baka zo aka duba maka ba ƙarya kake ko ƙeyar ka ba ka iya gani mutumin banza balanta ka ce za ka duba wani zai tafi kwatano ko zai tafi china ko zai tafi america me za ka duba masa daga nan zuwa kaduna baka isa ka gane me ake yi ba mayaudari makaryaci kai kuma da yake diga ne kaca ne kai baka da wayo mutumin da baya iya ganin ƙeyarsa ka zo gabansa wai ka ce wai duba ma za ka yi tafiya wai baka sa'a in yana ba sa'ar me yasa bai bawa kansa ba in ban da rashin hankali ba yaya za ka zo wajen wani ka ce wai kana neman ya baka sa'a ko ya baka rabo ko ya baka arziki ko ya baka mulki ko ya baka sarauta ka zo wajensa ka same shi a ƙauye ka same shi a daji ko ka same shi a birni gidanka ya fi nasa kyau rigarka kai da kake neman ya baka ta fi nasa kyau ba shi da mota kana da mota 'ya'yanka sun fi nasa wadata da yalwa kana da arziki kana da rufin asiri a'a yaya za ka zo wajen faƙidu shai'i wanda bayi da shi kuma ya baka shi wannan malamin da za ka je baka a'a in fa ka gama ya maka aikin fa a gama fa da ka dan kulle ya dubu hamsin ka bashi sai ya kusan yi maka sujada yana a ah, alhaji hadda wahala alhaji na gode Allah ya saka da alkhairi kai wani irin wawa ne kai yaya za ka zo wajen wanda kake neman ya baka arziki ko ya baka mulki ko ya baka kuɗi kuma idan ka gama kuma ka bashi dubu hamsin yana maka addu'a yana godiya ka san ƙarya ne ka ce kamar majina ne a cikin ta baka ganewa faqidu shay ila yuti duk wanda bai da wani abu wallahi ba zai bayar ba ai wannan ba sai an ja maka aya ba sai an ja maka hadisi ba duk wanda zaka je wajen sa ya baka mulki ko ya baka sarauta yanzu shi zai kiya ce a ce cewa shine babban sarki a garin su ana masa fifita gwamnati tana yi da shi zai kiya haka to me yasa bai nada kansa ya zama sarki ba duk wanda kake neman ya baka babban jari mai karfi kasuwarka ta tsaya to me yasa bai bawa kansa ba yana zaune a gidan kara ko yana zaune a gidan itace ko yana zaune a gidan kasa rigarsa da annakiya da datti bakinsa duk goro yana cikin talauci kamar zai kwata kai wani irin mara wayo ne kazo ka zauna a gabansa yana cewa to oi zo ku so mu in dai kun yi kaza za a baku kaza kaza ya kamka ya ilu ya damda ya ilu ya sarma ya ilu ya waye ya ilu renin hankali ne ko mutum ya ya zauna ya mai da kansa wani wani wani kamfani na karban addu'a mutum ya zo ya zauna ya baje kawai wai shi wai wai yana yin mutane addu'a ah, to kana addu'a ka zauna kai addu'a me yasa baka yi wa kanka tsallaka ba yanzu kai yanzu a cikin wannan yanayi da ake ciki waye baya so ya ganshi a sama waye baya so ya more a ah, ai duk muna bukata idan ana yi sai ne wa kaina da haka lalume ne ake yi kudin kar wani ya dauka cewa wai wane wai shi yake da kaza sai in ya bada kaza za a samu wallahi bai isa ba wani ya zo gurin manzo Allah ya ce ya rasulullahi as'aluka murafaqataka fil janna ya manzo Allah ina roƙonka ina son in zama tare da kai a gidan aljanna manzo Allah ya ce to fa inni ala nafsika bi kasrati sujud sujud ka taimake ni a karan kanka ka je kai ta sallah ni ma zan ta sallah ina sujada zan roki Allah kai ma ka roka wannan annabi ba ba zai iya daukan aljanna ya ba mutum directly ba sai ya tuntuba Allah sai wani ya zo ya zauna ce wai wai shine zai ma addu'a ka bashi kaza ka bashi kaza a'a ka dai taimake shi kawai in malami yana son taimako yana son agaji ya gaya mutane ya ce ni gajiyayye ne ku taimaka min amma ka daina shiga gonar Allah ka ce wai kai kai ne wallahi ƙarya yake in ya isa ya ce shi dan aljanna ne ya ba wa kansa aljanna in ya isa in ya isa ya rubuta ya ce kafin ya mutu iyalinsa da ƴan uwansa sun daina talauci har abada yaya mutum yana cikin talauci yana cikin bukata shi da karan kansa ka zo ka ɗauki wani abin da Allah ne yake yi ka ce wai sai yayi maka duka waɗannan abubuwa ne bidiyo'i ne da shirkoki da suke rushe mana aƙida da tauhidi amma ba mu gane ba da ka duk wanda zai kama ya kama Allah ya huta ba cewa akai kada wani ya ma addu'a ba ya halatta wanda ka yadda da tsoron sa ba dan ciwa-ciwa ba wanda ya mai da addini neman kuɗi wanda ya mai da addini sana'a wanda ya mai da addinin addininsa shagonsa addininsa kamfaninsa addininsa wurin samun kuɗinsa ba shi ba wanda yake yi don Allah wanda yake tsoron Allah wanda yake haɗa ka da Allah wanda yake nema a wajen Allah shine zaka ce ya roƙa maka Allah ba wanda ya da abun sana'a ba da haka waɗannan abubuwa ne da suna cin karo da aƙida suna cin karo da tauhidi mutane ku bi a hankali wallahi mutum zai wayi gari ya ɗebi shekaru tsautsayi mutuwa ta kama shi ya je ya tarar da bakin labari marar daɗi da haka a kiyaye wannan tsafe-tsafe sun yi yawa yau a cikin ƙasar nan bugun ƙasa tsafi akwai hadari babu abun tausayi irin irin iyaye mata waɗanda sun yi imani da bokaye sun yi imani da matsafa mata addininsu ya koma hannun bokaye ta sai da kayan ɗakinta ta kai wa boka ya mata addu'a wai saboda neman kishi neman mallake miji ta saci kudin mijinta ta kai wa bokanta matsafinta wata ta ba da mutuncinta an sadu da ita saboda neman biyan bukata wai ta mallake mijinta wai in yi kwanta da ita ba zai sake sha'awar wata 'ya mace ba sai matsafin sai bokan ya ce in kina so dole sai an zo an yi aiki dole sai shi ya sadu da ita Ya ce akwai rubutun da zai akan zakarinsa zai yi rubutu rai rubuta ayoyin Allah ku duba rashin mutunci ku duba rashin tsoron Allah boka matsafi mushriki kafiri ya dauki qur'ani ya rubuta akan azzakarinsa yace ana son wannan tawadar ta bushe a cikin farjin matan nan wallahi daga cikin mata akwai wanda suke zuwa a yi musu wannan akwai wanda ta rubugo tana fatawa ita kan tsautsayin da ya kama ta gurin kuturu ma ta je matsafin kuturu ne bokan kuturu ne mai kuturta mai tsiyaya mai diwa mai wari ya kwabe gabansa aka yi masa rubutu a jiki ya ce sai ya sadu da ita ba dai so take ta mallake mijinta ba ba dai so take a ce hajiya sai abin da kika ce ba haka yayi din ya je kwanta da ita yi sadu da ita iya son sa ƙazami ya gama da ita kuma ta koma gida mai gidan kuma ya ƙi sarrafuwa ashe shi ma baya bacci ashe shi ma a tsaye yake yana sallah yana addu'a ita ta kama boka shi kuma ya kama tauhidi ta buga ta buga ta buga mai gidan nan ya marduwa. murduwa ashe yana da Allah a hannu ita kuma ta rike boka ba ta ci nasara ba ta zo tana kuka ta ce har yanzu ba ba a samu biyan bukata ba ya ce ki jira dai tukunna da saura abin tausayi malam yau duk inda mata suka ji labarin akwai inda za su samu taimako kaji ana taimako ko ko kaji ana ce ai wanci ta rike malamai to ba wai fa malaman sunna ta rike ba fa wallahi ba malaman sunna ta rike ba bokaye ta rike matsafa ta rike masu bugun kasa ta rike saboda ba ta da wayo saboda ba ta da basira idan kina so ki mallaki miji ki rike Allah in kina so ki mallaki miji ki zama mai ado da tsafta in kina so ki mallaki miji ki zama mai ladabi da biyayya in kina so ki mallaki miji ki zama mai haƙuri in kina so ki mallaki miji ki zama mai gaskiya in kina so ki mallaki miji ki zama mai riƙon amana in kina so ki mallaki miji ki zamanto mai kyakkyawan zuciya in kina so ki mallaki miji ki daina zazzafan kishi baƙin kishi mugun kishi da wannan ake mallakar miji amma duk wani abin da zaki na biye-biyen bokaye da matsafa wallahi ba inda zai kai ki haka ya koyan uwana ku guji shirka ku ji kayan shirka Allah ya tsoratar da mu akan hadarin shirka hada Allah da wani wajen bauta ka nema a wajen Allah kadai wallahi kar ka yadda baka bautar gunki amma ka mai da wani dan adam shine gunkinka Allah ya faɗa duk wanda ya shirka da Allah ga hukuncin hukuncinsa umman yushrik billahi ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق الله يشهد وندي شركة الله كمر وندي فاتوني دقا سما daga can ƙarshen sama kafin ya ƙaruso tsuntsaye suka fiffizge namansa iska ta ɗebi ƙasusuwansa da namansa ta watsa cikin daji babu shi ba labarinsa wannan shine abu na farko da za a iya gaya maka akan wanda ya shirka da Allah kana da wata wa shirk billahi wa billahi إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وشأن ما فسيكا كاوتا كنيموتا نغيما كافن نغيما فسر وانا كنيموتا ka san wayo suke mana shi sai ta ja kai ya baka da fassara fassara ta fi wahala ni nake ta wahala fassara kuma na nema ba zai kawo ba wallahi sai ka kawo ta yanzu yanzu din nan ka nemo ta ka san ita hadda haka take kwakwalwar abin da ta kawo masa innahu man yushrik billahi ne bari sai na gama eh, in akwai uku ne hudu ne ko nawa ne ka je ka kawo su na yadda da wannan da ka kawo daman ita ma zan neme ta innahu man yushrik billahi Allah ya ce duk wanda ya yi shirka da Allah faƙad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta masa gidan aljanna wa ma'awahu nar kuma dan wuta ne don ce ya ƙare akwai wani abin da kuke nema na bayani akan munin shirka sama da wannan wannan shirkar da na tsoratar da kai wannan shirkar da nake maka faɗa a kai wannan shirkar da kike yi wannan shirkar da kika kama wannan shirkar da ka kama kame da ita da ita kake ci da ita kake sha da ita kake riga da ita kake kaza kake kake kake kake kake kake kake kake faqad harrama Allah alaihi aljanna Allah ya haramta maka baka da gidan aljanna kai asara ba ni wata ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما دو wanda ya shirka da Allah to ya zo da ƙirƙirar zunubi mai girman gaske kuma Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya ce ya zo da isman azima babban laifi wallahi ba zai bashi ba sai ya ƙona shi kana da wata ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا kaga dai ita ce tafi wahala amma tafi sauki amma ita ce mai wahala a wajensa duk kowa yana ta faɗa amma ya kwakwalwar kwamfutar ta kasa tafkowa duk wanda ya yi shirka da Allah hakika ya bata bata mabayyaniyar bata da ka ya ku yan uwana ku nisanci shirka bayan shirka sai bid'a me bid'a ihdasu amrin fi din ko ihdasu shay'in fi din ala ghairi misalin sabiq yin wani abu sabo fal aleda a addini babu shi kuma a cikin alkur'ani babu shi a hadisi babu shi a kaza babu shi a kaza mutanen da suka zo suka miƙe ƙafa suna bautar da mutane akan salatai da babu wannan salatin babu shi a hadisi babu shi a qur'ani babu shi a littafin musulunci na malaman ƙwarai amma ya zo ya ce dole shi za a yi da shi za a ɗaura aure da shi za a yi suna da shi za a buɗe taro da shi za a rufe taro da shi za a yi kaza da shi za a yi kaza amma wallahi ba aya ba hadisi akai kuma ya dage sai an yi wannan zikiri ko sai an yi wannan salati wannan shine bid'a kuma a kirkirar wa abun wannan wani lada na daban a ce ai duk wanda ya aikata wannan abun yana da wani lada duk abun da aka sa ka kai ka aikata shi babu dalili ba aya ba hadisi da sunan addini to ka sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba zai baka alada ba man amila amalan laisa alaihi amruna duk wanda ya aikata wani aiki babu umarninmu to mun mayar masa kansa inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Imam Malik yake cewa man ibtada bid'atan duk wanda ya kirkiri wata bid'a faqad zama anna Muhammadan qad khana risala haqiqa ya raya cewa anna Muhammadu ya ha'inci Allah ya ha'inci manzanci kaga ku ai baka isa ka tafi akan cewa annabi ya ha'inci Allah kuma kai ka shiga aljanna ba wane kai da ka ku daina bid'a ko salati ko wani ibada ko wani ambato da za a baka a ce wai wannan shi za ka yi annabi bai yi shi ba ka bar musu kayansu ka ce ba na yi duk abin da annabi bai ce ai ba ba na yi ka kiyaye da ƙarshe ya koyan uwana a cikin imanin nan akwai imani da ƙaddara duk abin da ya same ka mai kyau ko mara kyau ka yadda Allah ne al-imanu bil qadri khairihi wa sharri imani da kaddara shine ka san cewa Allah ya san duk abin da ya faru da abin da zai faru gaba daya imani da kaddara shine ka sani duk wani arziki da kaga ka samu to Allah ne ya baka kuma duk abin da ka rasa kawai ka ɗauka Allah ne ya kaddara in ka ka talaka kawai ka ɗauka Allah ne ya so ka zama talaka kuma shi ne fa alheri gare ka in ka ganka mai arziki to Allah ne ya so ka zama haka ba wani ne ya baka arziki ba yana daga cikin imanin kaddara ka sani cewa Allah ya rubuta komai a cikin ayyuka wato da bayi suke aikatawa komai da sama da ƙasa ka yadda Allah ya riga ya rubuta qad alimna ma tanqusul ard قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ duk abinda ƙasa take tayewa a cikinsu na mutuwa ko rayuwa samu ko rashi mun riga mun sani a wajenmu in ji Allah akwai wani littafi mai kiyayewa komai wallahi Allah ya rubuta shi yanzu wannan wa'azin da nake tuntunin Allah ya gama rubuta shi mala'iku sun rubuta duk wata kalma da zan faɗa da inda zan tsaya duk Allah ya riga ya sani duk wani motsi da zaka yi Allah ya riga ya sani to me bawa zai je kama wani abu sannan ka yadda da mashi'ar Allah ganin daman Allah wa ma tasha'una وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله نعم inna Allah kana aliman hakima to ka kula da waɗannan ayoyi masu iri-iri ɗin dan anan ake kada kuku a duk wata ayar da ka san ba iri ɗaya ce ba ɗaya bane sun yi kama ka rike su gam dan ba mamaki wani malami ya gigita kai ce kawo ɗayar ka shirya ka kimɗa ka fahimce ni aran ma yawwa Allah ya ce duk abin da za ku aikata sai Allah ya ga dama amma tasha'una illa an yasha Allah ka so kai wani abu wallahi bai zai faru ba sai Allah ya so yana cikin imani da kaddara ka so kai kaza ka so ka auri biba kaf sai wani mai kuɗi ya zo ya daga ka sama ya rabka ka ka ce biba biba biba biba tana bai bai bai to ka tuna wa mata sha'una illa an ya sha Allah biba ba matarka bane matar abokinka ne ka shirya za ka yi kaza Allah sai ya so inna allaha kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmati wadh-dhalimina adda lahum adhaban alima abu na karshe imani da kaddara ka yadda cewa duk wani abu da ka sani a duniya Allah ne ya halice shi kuma duk abin da ya samu wannan halittan Allah ne ya kaddara wallahu khaliqu kulli shai. wallahu khaliqu kulli shay وهو على كل شيء وكيل وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وخلق كل شيء فقدره تقديرا نينا كاوتا نينا كاوتا كوشي كاوتا نينا كاوتا تو الله شي halicci komai da komai abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda aka yi na kuskure Allah ya fi mana yanzu dai wannan laccan ta ƙare na ɗaga alaran sama na buga shi kamar yadda mijin biba ya daga ka ya doka ka ƙasa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna muku fatan alkhairi mutanen gwado gwado wassalamu alaikum barakallahu fikum wa nafa'ana Allahu bikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillah malam